sauraro assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin dandalin siyasa tare da bashir ibrahim idris yau shirin namu zai mai da hankali ne kan sauya shekar da ake samu tsakanin 'yan siyasar najeriya kafin zaben watan gobe. yayin da ya rage wata guda kafin gudanar da zaben shugaban kasar najeriya yanzu haka 'yan siyasa na ci gaba da sauya sheka a matakai daban-daban saboda wasu dalilai da suke gabatarwa wasu na danganta matsalar da rashin aƙida wasu kuma saboda rashin adalcin da suke cewa an musu kana wasu kuma na nuna cewa saboda neman biyan bukatar kansu wakilin a bauchi shehu saulawa ya duba mana yadda matsalar take bayan wata guguwa da ta yi gaba da wasu jigajigan 'yan siyasar jihar. apc a kasa a tsare a raka a jira shugaban najeriya muhammadu buhari ƙarshen mako a garin bauchi wato a gangamin lalemar habin da wasu giggan jam'iyyar pdp da ke canjin sheka zuwa apc mai mulki ko da yake wannan ba sabon abu ba ne a siyasar najeriya zariya da jerange shiga jam'iyyar apc mai mulki a jajibirin zaɓe da kuma musamman rukunin waɗanda ke tarewa gaban apc ya sa masu fashin bakin siyasa hangen matsaloli da zaran an kafa gwamnati daga gombe zuwa garin na bauchi dai lissafin sai wanda ya gani daga tsofan shugaban jam'iyyar pdp na ƙasa ahmed adamu mu'azu tsoffin gwamnonin pdp kamar malam isa ya guda sanato sa'idu umar garkuwan gombe da waɗansu sanatoci 'yan majalisar tarayya da na jiha kowa dai na cincirindo zuwa apc mai mulki to mu tabbatar maka dama tintini muna tare da kai lalura ne kawai ya sa muka zauna a gurin da muka zanna sai ka mana haƙuri ka yafe mana ni ma kaina na maka laifi lokacin da bar ampp ba zo ni sanar da kai ba sai ka mun haƙuri ka mun afuwa kuma amananka mun rike amana wallahi wallahi mu ba mu ci amanan Malam Isa ya guda tsohon gwamnan jihar Bauchi a tutar PDP na magana a madadin kusoshin PDP da ke neman gafarar shiga APC mai mulki. Galibin 'yan Najeriya dai kan shiga jam'iyyar siyasa ne ko dai saboda kimar waɗanda ke cikinta ko kuma watakila abin da za a iya samu daga giggan da ke cikinta. Wannan ke sa da zaran an samu wata matsala ta rashin biyan bukata sai kowa ya kama gabansa, musamman ma dai tarewa gaban jam'iyyar da ke kan kargan mulki. shin rashin aƙida ne ko kuma dai mutuwar zuciya ke haifar da wannan yanayin saboda kowa na so a dama da shi a sarrafa albarkatun gwamnati da shi this control resources da ake faɗa control resources a sarrafa albarkatun gwamnati da shi kowa ba ya zama yanzu ko a nan jihar Bauchi bayan gama zaɓe mutum wani wanda suka yi PDP sosai suka ba sa ga mace da gwamnati yanzu amma suka dawo cikin wannan gwamnati sannan kuma ba a yin haƙuri da babu a zama outside government madalladen Laden Ahmed Observer kenan masani kan harkokin siyasa. tsari da gudanar jam'iyyun siyasa a Najeriya, fasalin hukumar zaɓe da salon gudanar da zaɓuɓɓuka, jahilci da wani zubin talauci na cikin jerin matsalolin da ke sa aƙidar siyasa ta kasance mai wuyar gaske, balle ma a yi maganar gudanar da adawa. Alhaji Abdu Bakunawa, wani ɗan siyasa ne a garin Bauchi. fisa sabilillahi aƙidar a Najeriya mutum ɗaiɗai ne wanda zai aƙida a Najeriya. Tabbace ce sola sai an rusa ka. in ba maganar kuɗi domin duk abin da kake a duniyan Allah nan Allah ya ce ba da hubbul nabiyu sai hubbul rasi bayan ka so annabi sai ka so kanka duk aƙidar ka idan ka ga ba inda za ka tafi ba inda za ka je ba abin da za ka yi dole ka dawo ka zama matar wa'yansu Aƙidar yawancin 'yan siyasar najeriya dai musamman masu begen takara da neman madafan iko shine ina zan samu biyan wannan bukata in kuwa har na canza shekara zuwa wata jam'iyya ta wani gurbi ne wannan sabuwar jam'iyyar ta tanadar mani wannan dalilan ya sa wasu hasashen cewa watakila dai yayin da jam'iyyar ta apc mai mulki ke murnar ƙara samun dangi a bangare guda akwai masu fargabar yadda za ta wanye da waɗannan giggan da ke neman mafita wajen shigarta alhaji habu ma'azu jigo a jam'iyyar apc ya ce ai dama suna sane da wannan fargaba. a daman yawancin in aka yi aka yi zaben fidda gwani daga an gama lokacin ake fara gardama. kafin kafa gwamnati ba. kafa gwamnati mu haka za mu zauna a kasa abun a faifai insha Allah a kasa faifai kowa dauki rabon shi ba mu wannan ba mu wannan idan gwamnatin jiha bata ishe ka ba kuna da gwamnatin tarayya. to anya kuwa ba za a yi cewa APC ta yi zari ba. Alhaji Inuwai hayya wato dan takarar mukamin gwamna a kujerar APC jihar Gombe ya ce lokacin da suke lale marhabin da waɗansu ɗaruruwan 'yan siyasa da ke shigowa jami'a apc a jihar ta gombe gwamnati in ji shi in an kafa ta za ta iya nata ƙoƙari bisa abin da ke gabanta ba matsala domin buri da manufa da kuma bukatun 'yan adam yakan bambanta kuma idan hasali in kana shugaba dole kowa sai ka sama masa abun da ya dace da shi daidai gwargwadon hali ko kuma dalilin da ake ciki amma gigga ne na siyasa ka san da siyasar Najeriya jama'a alkhairi ne ga jam'iyyar siyasa da kuma tafiyar siyasa a nasu bangare da shugaban na Najeriya Muhammadu Buhari ya ce ko da yake suna lalemar habin da giggan da ke shigowa APC akwai bukatar in ji shi jajircewa kan abin da kowane ɗan siyasar Najeriya ya yi imani a kai kuma ya ba da misali da kansa 2003 da 2007 da 2011 aka ce ban ci zaben ba na je ha kotun koli aka ce ban ci ba na ce to Allah ya isa to ina so jama'a ku yi tunani to a gaida shehu saulawa da wannan rahoto Ana iya cewa jam'iyyar PDP ne ta samu targaɗe wajen asarar wasu daga cikin 'ya'yanta da suka sauya sheka Sai dai sakataranta na ƙasa kuma sakataren yakin neman zaben Atiku Abubakar, Sanata Umar Ibrahim Tsauri, ya ce ba haka abin yake ba a tattaunawar da suka yi da Muhammad Sani Abubakar. Shi Allah hikima gare shi, Allah na hidda man gurbi kafin zaɓe ya zo, so muna takama da wani majin daɗi. baka ganin wannan zai iya kawo jam'iyyar na kasu ganin cewa kamar yadda kuma kuka sani ku ne jam'iyyar da mafi girma a najeriya zaman su ciki su yi illa shine babban matsala ba ta su waje ba in sun fita yanzu mun san sun fita waje za mu yaƙe su yaƙe mu amma in suna cikin mu to sai a samu matsala saboda ka fitar su a yanzu ba ta dame mu ba gaskiyar magana to amma tun da zaɓe ya kuso baka ta ya za ku sa 'yan najeriya su fahimci haka ganin cewa ku ne kuka san haka ba su ba ku muke gaya ma 'yan jarida ku ke faɗi duniya ta ci ko muna gaya muku cewa a gaskiyar magana mu abin da muke so shine dukkan wani baragurbi wanda mun san cewa zai mana antifati a pdp to muna addu'a allah ya fidda shi wannan ku kuma ku ke iya faɗi domin bakinmu bai kai ko ina ba amma in mun faɗi muku mun faɗi ma duniya Ta bakin Sanata Umar Ibrahim Tsauri kenan, sakataren jam'iyyar PDP a Najeriya. Su kuwa jam'iyyar APC cewa suke gaba ta kai su, ganin kimar irin mutanen da suka sauya sheƙa. Honorable Faruk Adamu Aliyu, jigo a jam'iyyar, ya shaidawa Muhammad Sani Abubakar cewar duk da yake siyasa ba adawa ba daɗi, amma kuma sun samu ƙarin mutane. To wato a jam'iyyance wannan abu ne mai daɗi, a siyasance abu ne marar daɗi. Ina nufin a jam'iyyance daɗinsa shine wato kaga karar sun yadda cewa jam'iyyar mu daidai take yi saboda haka gwanda su shigo. Kuma wato a demokaradiyyance wannan ba shi da daɗi domin kaga dai mu shekara goma sha shida muna adawa ba kakkautawa kuma ba mu daina ba domin abin da muka ɗauka shine ba dole sai kana cikin gwamnati ne za ka iya ba da gudunmawarka ba mun yi adawa mai inganci wanda har muka yi wa mutane bayanin cewa in muka karba za mu fi wa'incan har aka zaɓe mu kuma duk inda ake siyasa ko demokradiyya babu adawa to gaskiya demokradiyya tana cikin tashin hankali da matsala domin wanda ake yi domin sa shine zai shiga da wahala wato talaka kenan hakan na tabbatar da cewa duk da kuna murna ana ta shigowa din ba abu bane saboda a matsayin ku na dan adam ko a mutum ajizi ne akwai kurakurai da ya kamata adawa ce kenan kadai za ta gyara gaskiya ne misali a kamar yadda na faɗa a matsayin mu na 'yan siyasa a jam'iyyance eh, ta faɗa wannan abin ya yi daidai domin ko ba komai inda muna misali a gindin akwati za mu ajiye mutum goma watakila yanzu mutum uku za mu ajiye kawai domin duk mutanen sun taho to amma kuma a siyasance wannan ba abu ne mai kyau ba domin idan dai har mutane za a ce an yi zaɓe an kada ku saboda yadda kuka tafi da abubuwa ba daidai ba ne sannan aka zaɓi wata jam'iyyar ai sai ƙoƙarin ku gyara ku gyara kuma sannan ku duba abin da waɗanda suke mulki suke ba daidai ba domin dole mutum ya kuskure mu a jami'ar APC muna yin kurakurai sai ai kokarin su aiki akan kurakuran namu dan gaba ɗaya dai ƙasa ake wa aiki idan kurakuran mu muka gyara su ma suka gyara kurakuran su wataran wataran demokradiyyar sai ta miƙe wato ya zama na babu kuskure in PDP ce take gwamnati ba ta kuskure ban APC take gwamnati ba ta kuskure ba kaga wato mutanen Najeriya za su amfani kenan amma a yanzu ina tabbatar maka da cewa zaben da za a yi PDP za ta yi mugun kayan da ba ta sha ba domin kowa ya batta. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen Hausa na Radio France International da kuma wakilanmu Shehu Saulawa da Muhammad Sani Abubakar. Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.